عن سادات التابعين ورائمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون للكتاب لتفسير القرآن من كلمة تفسير انتهاء التأويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فول ويتقمله الله برحمته mun kwana a cikin suratul furqan shahin 146 kuma yau muna daya ga watan safar miladan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 shekara 47 da takwas wanda ya daidai da 16 ko mm.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 بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا a bayani ya gabata akan abin da ya shahi koguna na haɗuwar ruwa amma ruwa duk da sun kaɗu masu su zama daban masu daɗi daban wannan ya nuna hikima da iko na ubangiji sun mashara'a fi ayatul anfusi sannan kuma Allah ya shiga yana muna bayani akan ayoyi waɗanda sun ka shahi shi ganga jikin ɗan adam ba da ayatul afaki bayan an yi bayani akan ayoyi waɗanda sun ka shahi sasanni na yanayin duniya da abubuwa faƙala huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara Allah shine wanda ya halice shi daga ruwa domin an sa ruwa an ajjala ita wannan turdadi huwa asluhu shine asalin sa wa ma'anatu al-ula aw min dinan ham hama ummira bil koko daga yumbu laka wanda anka kwaba da ruwa aw awladuhu koko ya'yan annabi adam in ya zama ya'yan annabi adam ake muradi to wal ma wa rufa nan da ake magana mali faja ana cewa wani dan wani wasu yaran da sarakutaka ai za ta tsayar ma'abuci sarakutaka ai wasa yi sahiru bi hawa da yake sarakuta da ita huwa ka kaulihi kamar zancensa faja alamin huzzauje na zakar wal'unsa Allah ya sanya dan adam dagwari namiji da mace qala qudur malan qudur ya ce ma kana min qibali zawji albint asaru abin da ya kasance gehen miji na yassa ana ce musu asaru sarkulli wa ma kana min qibalil mar'a abin da ya kasance taratan zakaran wani lokaci a hita namiji wa taratan unsa wani lokaci a iya mace wa taratan yima'u bainal nau'aini wani lokaci kuma hala tsakanin nau'i ciki guda amma mace da namiji bayan an kula Allah shahadta minan nudumati daga maniyi wahidatin guda tawamaini tawaye bu qala fil jawahiri wan nasbu abida kace manas za nasabin da an kace an yajtami al insanu ma'nakaha wa qarabatu zawja wato shine atsuwa wata shayi aurdayya a samu a samu iyali daga maniyin namiji da mace ko kuma 'yan uwan mata to yan uwan mata hum akhtali ana ce musu akhtali wa qarabatu zawji yan uwan miji hum ahama ana ce musu ahama wal asaw ya qawa amal li zalil kulli amma sarakuta tana abukuwa gaba dai ga wadanda duka duk ana ce musu sarakullai Allah ya gane da mu intaha ويعبدون من دون الله ما لا يعلمون yana dalilan kaɗaituwar wanda ame wannan aiki amma duk da haka suna bauta min dole lai walin Allah ma la abin da bai amfanin su bai ibadati in sun bauta mishi wala yadurru bai cutar da suwa bi tarki hada bana bauta mai huwa al-asnam sune gumaka wa kana al-kafir kafir ya zamu abu jahal wa gairi zahiran mai taimako ga shaytan a larabi akan ubangijinsa wato yana mai taimako a larabi wato wane ne abin nan abin nan rabu na shaidai ɗauka shaidan mu'inan li shaidan bida'ati fa'ila bi ma'anar fa'i. mafa'il kalkali bi ma'anar mukalin aw mahinan la ibrata bihi ba lura da shi ta annahu mulka kama an jewa shi wara a zahari bayan baya don haka ala rabihi zahira kamar kahiri ya bar mahalicinsa bai ko tunawa da shi to ci gaba wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira haka malaukin sarki domin a tsare karshen aya na'am قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا كفلا غريسو kulka ce ma as'alukum alaihi ba ni tambaya ku ban roƙon ku alaihi akan ida saƙo, ai ala tabligi bisa ga ida ma ursiltu bihi abin an ka da shi ban tambaya kuma ajalin wata jinga wanda za ku bani illa sai dai aikin man sha'a wanda ya so an yadda hiza shi dike sabilan hanya ila rabbi zuwa ga ubangiji ne da an yi takarraba shi ibada ila zuwa ga rabin imani wa ta'atin la wasawar zalika da suratul ajr fi suranta wannan suran lada me ya haisu annahu al-maqsud shine manufa wato kenan maqsud ilahu wal istisna wa istisna'uhu wa tahallusum da farfarta su'al liqabi gabarin azaba naf'an amfani a'idan mai kuma ilai zuwa gare shi abin da zai am kuma ga Allah wa fi yash'aru na akwai sanarwa bi anna lahu fi imanihim thawaban jazilan akwai ga Ubangijin mu a cikin imanin al'umma lada da mai gwabi da Allah dalul al-murshid wato domin shi ne mai gwaji wanda a mai shirawa shi a zai mamur sallallahu alaihi sallama Allah ya ce ga imanin al'umma akwai lada babba babba gare shi Allah ka ba mu lada kama kala alaihi salamu na ali kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yana ali bin abi dalib yawm khaybar hina alahu raya lokacin da ya bashi duniya daga duniya da duk abin da cikinta? in Allah ya sa wani ya fahimci abin da kake faɗa ya gane da shi ya bar abin da ba daidai ba to ya yi a baka duniyar gaba da abin a cikinta. Allah taimake mu wa qila al-istisna'u munqadiun ay lakin man sha'a sai dai wanda ya so an yi tahiza shirki sabilan hanya ila rabbi zuwa ga gaji ne to fal ya fa'al ya aikata don haka shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da al'umma don neman sakamakon su ba a yayi na don neman sakamakon Allah Allah ba mu ikon yin haka taushi wa tawakkal ka dogara istighfa'i shuruna a cikin isan ma daga sharrukan su wal igna da wadatuwa an ujurun ga jingar za su baka kai dai ka dogara alal hayy ga rayayi allazi la yamutu wanda bai mutuwa wane ne rayayen da bai mutuwa shine Allah wa innahu haqiq ya cancanta bi an yi tawakkala alai a dogara gare dunal aya banda masu rai allazi ne mutu nan da ke mutuwa duk wanda ya dogara ga wani mai rai mai mutuwa ya dogara ga hukun banza bayan nan mai zama su Wadannan ya sun ka mutu za man tawakkala alai duk wanda ya dogara gare su zai tozarta da kuwa yanzu ta tabbata wa matafta asa koyo shi kan nemi ka buwaya ka girma bi man ya mutu ga wanda ka mutuwa shi a majinginarka wa inda zaka lalle girman ka da bawaya kan mai tun shi ma matacce na wasa bai kai tasbihi nazihu ka tsalake shi alal qusani gaban tawaya wa jami'u ma la yaliqu bi da duk abin da bai tantance ga ubangiji mimma yasuhu bihi haula ga abin da wadanda ke sifanta shi min shariki ne da abokin tarayya bisan ka tudanya bi hamdihi da gode mishi sana'i ya su bi ausahil kamali da su sifofin cika bi an ta kula subhanallahi walhamdulillah wa kababi ya isa da shiya bi zunubi bi zunubi na'am الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا يا يؤمتونينا زيارة تقرير قادنا تبتروا لكونه حقيقة بآية وكليات تنت أدوغر عليه قريش min haifu annahu khaliqul kulli don Allah shi ne halin halicin duka wa mutasarrifun fi kuma shi ya mai tasarrufi da suwa bayan Allah ya halici sammai ya halici ƙasa da abin da tsakanin su sun matsawa ala arshi sannan Allah ya daidaito akan al'arshi wal mawsulu kanu ya kai mutum ka tambaya kabiran masani bihi da al-rahman. ka tambaya wanda an masani da al-rahman wa an wa arrahman yuhbiruka yana baka labari bi sifati da sifofin sa wal ba'u silatu su'ul yuqal sa'ala an fulanin wa bi fulani qala al ahbash aw silatu habiran aw tajridiyya ayitu bi zaidin asdan na gamu da zaidu amma zaki ay annahu asdu shija'a shi zaidu zaki na amma na zaruntaka ba zaki na dabba ba Allah gane damuwa wai zaƙila وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم يا أنك تجلس لكفار مكة اسجدوا للرحمن كويس جل أراد به غيره كما سنة ganin kama ala nihin wani dai aw ko kuma su'alan al ma'anahu ko ku tambaya akan ma'anarsa wa fihi isharatu ila fard jahalin wannan ya nuna faifaye wa jahilcin su har su ji lura rahman bagin sun ga jahilcin rahman allazi wannan da rahmatu rahmatsa shamalatu ta game su hatta qalu sun kace ana sujudu muna sajada ma huwa washi wa wa umarni da su yi sajira ga rahman sai ya ƙara musu ruhuran gudu an imani game da imani Allah tsare mu sun mazakara sannan an bata malau ta fakkau da su yi tunani fi ciki da malahu ba su gudu ba an sujudi gaba da sajira lil mun'imi ga wanda ya ni'ima bi ya ni'ima bi da shi bi kauli na'am تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها فراجا وقمعا منيرا آه. لأن حال الكواكب لون تنا كتورارو السيارة المنازل كبول لنزمال سكانها كمزولنتا min at-tabarruj na daga bayyana ai az-zuhuru bayyana kama qaddamna ka bai zama gabatar cikin suratul hijri wa ah, qaddamna hulaka mun gabatar can asma'ul buruj sunayen burji burji wato abin nan burji na yanayin shekara wal tauraro tawraru as-sayyara wa zakara hahuna ya ambace ta nan fi makamil imtinani amma nan an ambace su don matsayi na goli da gwada an yi muku ni'ima ba don an ambace su don karantar da kucewa su ba don an karantar baya wata ƙari sifatar rahman tabbatar da sifar rahman idan wadda an ka wato dunkula bi hali ita asbabul ma'ashi sabubban rayuwa wa hiya a abin rabawa ta ala dabai bisa ga dabi'o'i ala rabai guda fal wal aslu wal kausu. nariya wato su nariya ne wa sauru wa sumbulatu wal jadayu turabiya su turabiya ne wal walmizanu wal mizanu wad dalu hawaiya su ko daga hawaiya na was sardalu wal aqrabu wal futu ma'iya wadanda su ko ma'iya na ruwa wallahu a'lam haskanta isti'ara laha ismu siraj an aro marana sunan hitila wa qamaran Allah ya sanya wata muniran mai haski wa qara hamzatu wa kisai sirajan bil jam'i ala ilati sayyarati wa tukina wal amma tafiya wa hasal qabara min habiz zikr an kebance wata daga cikin ambato da nau'i fadilati domin nau'in falalarsa a ambaci tauraru amma ba ambaci wata ba sai da an ka ambaci rana sai an ka ambaci wata don haka in muka duba ko yanzu za mu fara karatu sai da muka ambaci wata don lisani to waɗancan da an ka ambata tauraru na burji burji Allah ya gane damuwa to mu tayi وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل الله شيني والنسي يدري والنهار دكيت وابن الفجر زوا فادو رانا الفتر سنة وتلشي جونا اسم بمعنى اختلاف اي ذو اختلاف يحلف احدهما الاخر guda yana fara da an zakar ga wanda ya yi niyya wa astubin tashiri da lujumhuri wata kafi bil hamza ya tafakkar ya tura ni fi ko zauce sana cikin iko mai aiki ayar sura ko ko tuna ma fato abin da kuce mishi min ahadi ma ga dayan su min khairi la alkhairi fa yaf'alu sai shi aikata shi la in yana wani alkhairi da rana ya kuce da daddar sai in yana yi da dare in ya kuce da rana sai awara da shukura ko ko ne godiya da neman rabbi ga neman ubangijinsa alaihi kansa fima fihi ma a cikin su wa inna madara al-amru ala ma abinda an makewaye al'amari akan sabanin su Bala Sun wàlá ní ìmọ̀ tẹ̀bá bọ̀ ní ìmọ̀ ọ̀rún wato tunawa da kuma ambaton ubangiji masu ziki ga masu zikiri nan wa da godiya al-muqabala li sifatil lazina wanda an mai muqman bayin Allah na gari jam'u abidin mubtada'u wa ma ba'dahu sifatul lahu ila ulaika juzauna duka sifana azwa ulaika juzauna gairu mutalidin fi kun babu babu itirali bayan Allah na gari sune allazina yamshuna waɗanda ke tafiya haulan da sauki Allah Allah kan kafa hayinina suna ma hausa ya wainan wainan wainan salusan ay mashayan hayinan sauƙi masu masdarun wasu bigi wal ma'ana yamshuna suna fiye da na da nasuwa wata wabin da tawabi muna tare da kuwa don haka an ka hana mutum shi gamni a wurin tahiya don haka babu kammala ga wanda a haka saboda haka fuka hawa islam suka yi magana ko shi da irin wanga bai bai za a haɗa mummul jahilu ne in jahilu sun yi magana da su irin mai kaushin nan bin ma ya kara huna hukun abin suke kama ƙalusojin zalaman Allah wannan magana tsakaninmu da kai don Allah a barta zama lahiya ay qawlan sadalan magana katartatta ya dullu wanda ke gwadi alal mutarakati bisa gabari min gairi ismin babu lahi wala lagwan babu kuma ya san magana sawa'un kana lafzul salami lawzi ya sallama su yamma assalamu alaikum aw gairi ko ninsa wala lafka babu wa fi cikin ayatul qital da ayati da ayati da cikin duban da an kaso idan kana magana da wani ko kana magana sai wani ya kawo tashi magana yana son yanzu ku yankan kauna da shi da sai ka sa mai damu yayi tai kai da fito sa haza wasu bin nahari wannan shi asuma su da rana muna tare da kowa summa ashara sannan Allah ya nuna da wasu zuwa ga su bin nahari da laili da dare bi kauli والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين سوني ولن سوى تاسكما يبيتون ولن عجبا سكوانا سجدا سنة ما هو سجودا وقياما سنة أيوة جمع ساجد وقائم جمعنا لولد يبقى سجدا لكل ناس أما قوال ربين قوة بنجلسوا ay yaquluna laylan suna ƙara suna ƙara da su fi sula cikin sallah wa ibadatu rahman ibadan mai rahama wa tahirul qiyam jinkirtar da tsayi ba fara ambata tsayi ba alhali shi agaba kamin sajada amma ga aya sai an ka jinkirtar da tsayi kamin abin nan sajada abin nan an ka jinkirtar da tsayi an ka fara ambata sajada lil fasila saboda karshen aya ويأتي إن عذابها كان غراما wallazina su waɗannan bayan Allah na gari sifasu da dare Yaƙururu suna cewa ma a tilkal ibada da wannan ibada hauwa min lalun tsoron ubangiji rabbana sirif Allah ka karkatas anna gabarin mu azaba jahannama jahannama inda azaba Allah kaga azaba jahannama kala ta zamo garaman malzinciya ai lazim malazinciya wa min ta fil wajen a cikin tsoro wal hali da gangan da kai ilahi zuwa gare ilaman don sanarwa annahum ghayru muttakilina alaiha basu dogara ba dai da ibadarsu la ya yarawna shay'an duk abin da sun kai na don Allah ba su gani ne komi jama'a mana tare da kuwa nazaran don dubi ila na zuwa ga wadata ubangiji wa kibri a yin girmansa ba a son mutum na bauta ma Allah yana ganin shi ya yi ƙoƙari balle ya ɗora maka ne ganwan dakon cewa shi da ya zo lahira aljanna dan wuta ke Allah tsare mu Inna, yana za a tabbata wa muqaman da mazamna ba zo da kamata bagiran zama wa fi sa'at zamirul mubham yufassiruhu mustaqirran وذكر مع تانيث المفسر لأنه في معنى المنزل والمخصوص محظوظ أي هي إذا جهنم وهذا الأمير الذي ربلا وأن الأمير والعلمي خبر إن باسمها قوله إن عذابها وإنها ساءت تعليلان متداخلان أو مترادفان ابتداء الكلام من الله فارا مقالا لك الله أو حكاية لك ولنقوك ولكاك مقرسو sun ma shara ila wasu fil bi kauli تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna karima Allah godiya wanda ya sake ba mu ikon halatta wannan karatu da malam yake yi muna muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu Allah ya samu hira wa'annan ayyuka a gidan aljanna kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan shi ne yake fama da matsalan yawan mantuwa sosai yace ko wani aiki na alkhairi ya shirya zai ce zai yi ko yi alkawali da wani ya ce kawai sai iske ya manta Ya ce yana fama da wannan matsalan sosai ya ce kuma yana neman shawara ga malam akan wannan matsalan eh, mantuwa da wasu wafi daga shaidan na idan mutum na samun irin wannan to ya yawaitar da karanta suratul ikhlasi da kuma mu'awuzatai insha Allah Allah zai shiga tsakani da wannan matsala Allah ya sauka ni. wannan tace tana neman shawara ga malam hmm. akan zamanta da mijinta tace domin iyayenta sun san tana cutuwa tsakaninta da shi amma sun ce ta yi haƙuri ta zauna eh, ta ce domin ita take ɗaukan nauyin kanta ta ce kuma ga shi mijin bai da lafiya an yi masa an yi masa aiki amma har yanzu babu wani canji ta ce da Allah tana neman shawara ga malam akan wannan halin da take ciki to a ah, Iyaye ga irin wannan su zan fara ba shawara sa kanku in za ku ɗauki kaya kuma ku zan dalilin wata ila shigo duk inda mata ta koka ga mijinta hatta ta ce iyayen na ta ta yi hankuli ta zauna an yi magana a kan cimaka ita ɗai illa ta rashinta wanda ba mace ka ɗaukar nauyin kanta ba miji ka ɗaukar nauyinta amma an san wani hali na guwa ga miji bayan yana iyawa daga baya wani rauni ya shigo to don amsa taimako ku uwayen ku taimaka mata ita kuma ta yi hankuli da abin da ya samu ba illa na ba amma wadda lukuda ta ƙarshe cewa ga kuma mijin bai da lahiya an yi ta zo ana mai aiki amma babu canji to nan da ya tambaya haƙƙin ku ya hita ba haƙƙin ku na bana ba ku da dalilin ku ce ta yi hankuri haka nan iyaye idan wani abu ya faruwa ku ne sanadi idan mata irin wannan gehe ya taho ta kawo ƙara al'amarin nan bai gurgusa ba to shi miji na shi ya hankuli kuma ku ya hankuli in ba ku yi ba wani abu na shigowa kuma ku ne masu wule-wule ubangiji Allah zai tambaye ku domin tana kyakuta muku da'a amma kuma kun satatawa Allah shi da'a don ku al-isharatu takfil ati wallahu a'lam wannan daga jihar Kaduna hmm. yace menene hukuncin kazar da aka yanke yace bayan an sake ta sai ta miƙe yace ashe bata yanku ba sha ya ce shin ko ya halatta a sake yanke ta a ci ko ya kamata a yi da kaza an ka yanke da an ka yanke da an ka take sai ta miƙe ashe ba ta yanku ba to ana ce kala ba ta yanku ba to bari mu ji abin da masana sun kace Ah, shehu khalilu ya magana cikin muktasar khalilu shahi na takwas, 208 yadda abu sami ya bayani cikin jawahiri da kilini yanka azzakatu kada wa mumayyizun yunakihu tamamu hulqumin walwalataini min muqaddamin bila rafqin qabla tamami ni ayyanka abinda ayyanka wato mumayyiz ya kaɗi ana aure ne an yi da sha mushkil don haka ya kaɗe wannan kulkun ya kaɗe wada jaini bila rafin ƙablar tamam ba tare da ya rage hannu ba gabanin cika yanka wannan shi ake kira yanka to aka ce fa in rafa'a qabla fazil makatali amma in ya dage hannu gabanin zartar da makata ga wannan dabbar da yake yanka bi haisu lauturikan turikat da an bar dabbar la'ashar da tara sun mazabaha sannan koma mai da yuka yayyanka fa'in na hatu kan, to wannan daba ana cinta kun ji galata? sawa'un a da an ƙulmin abubuwan daidai yanzu da rage hannu ne ko mai suwa ko kuwa an samu tsawon lokaci daidai a indiraran au ihtiyara ya dage hannu ne na ba da son kai ne ba kila wani abu ya buge mai hannu ko ko dabba wurin buga buga ta buge hannu ne ya dauke daga wani yankanta ko ko a da kai ne ya dauki a adal awwal aw gairi ya maida na farkon koko a wani sana la saniya domin mai su a ta biyu zakatu mustaqilla kala mai zaman kai ne wa in kana lauturikan amma in ya zaddan baga da anka yanka ta tashi in sawa'un daidai rafa al-iraran ya doke bisa ga in jiraran kamar wani buge mai hannu ko ita buge hannun lashi ko kuwa a gama ya da ya ta yi maza mazan ɗauki ɗaukar yaran ko kuwa ya ɗauki bisa ka son kai ne duɗai wa in ada an bude amma in yan mayar bayan tsawon lokaci falatu kal ba ce rafa'a ya in da rara a wasu yaran wallahu a'alam in mutum na cikin matin rayuwa ko rashin jari eh. ko rashin jari ya ce yana halatta amshi dubu dari yin zai mai sama mai dubu dari da ishirin ah. la ai abinda an ka ce mutum abinda ya same shi duk shi hankuri ya mai da al'amari ga Allah ya bi shari'a sai Allah sauwaka mai wagga dabara ba ta bullewa ba iya maganin matsuwarsa a mata abinda an ka lassanta karhancin fifitawa da jinkiri ga abin da shaƙe gana fulus eh shaƙe gana ba kudinmu eh. amma maluma suka ce wa haza karahas tahari ne wannan karanci na na haramci da kauli malik domin magana imam malik fil mudawwanati la yajuzu falasu yani ko zinari da azurfa amma da ƙari amma da jinkiri a saurara sai gana kudin mu naira kenan ko Hmm. Hmm. Hmm. don haram to in hannun ko ai guda yanzu in ka mallake su baka zakka eh in ka mallake zina yanzu baka zakka to ai ka za abin ga illa ta halasu Allah ya ganar da mu da yin zai ƙara aure shi wa uwar gida irin kayan da yawa amarya kyautatawa nan amma amarya da za a aurowa ita aka son awa abinda za a yi mata na amalci ita uwar gida ta yana ta amalci amma yanzu in za a wa amarya a wa uwar gida a yi musu kala guda ba su wannan kyautatawa na in tana kyautata mai shi kuma ya kamata kyautata mata ko bai kamata ba ya kamata ita kuma kyautatawa tana kawo kyawun zamantakewa wallahu a'lam wannan daga garin illela na jihar sokoto na'am to mun sani akwai hulɗa wajen dabbobi akwai hulɗa wajen noma akwai hulɗa wajen kuɗi a hada kasuwanci to amma wajen matsalar zakka inda ɗaya adda hulɗa wajen dabbobi a nan idan ka kawo kuɗi miliyan ɗari ya kawo miliyan ɗari kun kaɗa kun kai kamfani to idan wakacin ya an ka cire abinda an laka cikin kamfani an ka baka sai ka haɗa da abinda aka hannunka sai ka cika ka yi zakka shi ma a cire nashi a bashi sai haɗa da ga aka hannunka zakka in ko kuna da saɓanin watannin shekara to sai ku daidaita da lokacin da kuke lissafi domin shi shi san abin da an nan in wakaci ya yi zai lissafi ya hada kai ma haka amma ba za a yi zakka lokaci guda matukar ba lokacin ku guda ba in aka yi haka nan to wani kuna zama mai jinkiri wani ya yi jinkirin zakka shi yana zakka ga almuharram to kaga lissafin kudinsa na zakka eh, jarinsa ai za a yi abin nan lissafin nan a watan zilhijja ƙarshe ne to kaga kame rabi aure ya kama watan da ke bi mai shi ma sai a yi lissafi ya aje shi ma in lokaci sai shi abin nan wannan haka za a yi tsarkaka amma idan dabbobi na su abin da an ka ce wal hulala ukal maliki hulala ka malikil wahid waɗanda sun kada dabbobinsu kamar mamallaki gudana amma da sharaɗin kowanne cikinsu ya zan duke ta ta kai nisani dabbobi ne sun kai sannan kuma ya zan sun haɗu wajen hulɗa ana hulla akan abubuwa biyar in ya zama wuri gudana kuma an yaga don neman maslaha ba don neman gudun yin zakka ba to anan in wakati yayi in sarkin sa'i ya zo lisauta ɗin zai sai kama zakka haka nan in kuza ku yi suwa sai ku hitar sai ku basuwa don haka alal akwai hulɗa wadda ita rasa yi zaka guda wajen dabbobi wadda ba da dukiya ba haka take ba wajen noma idan kuka haɗa kuka yi noma misali na mula lissafi da dami mutum uku sun ka hada sun ka noma dami 60 to kaga babu zakka don kowansu ya karmakalla wancan na ce wurin kudi din ila aka raba ya zanna kowa ba su kai nisabi ba babu zakka in suna haɗe sun kai nisabi a in suna haɗe ba a zakka ba hmm, ba zakka kuma insha Allah la'akari da lokaci nan za mu dakata muna roƙon Allah saka malin da alkhairi